To, a shi haka abu ya faru kafin na fara bako na labarin na jiyo shi ne daga majiya mai karfin gaske. Musabbabin abin da ya sa aka samu matsala da mutanen Baba Ganuje da kuma Rara a kan takara ne. Rara ya buƙaci da a ba abokan sana'a shi Bale da kuma alan waka takara a jam'iyyar APC. Su ko mutanen Baba Ganduje suka ce sun fitar da 'yan takararsu. To daga nan Rara ce shi kuma ba zai yi ɗan takararsu ba na gwamna shi ma. kuma ya sha alwashin da cewa sai ya yi amfani da shi da ƙarfin shi ya kawo gwamna a Kano. shi ya koma yana kamfen ɗin wannan ɗan takarar da yake kamfen ɗin shi bara ku ji daga bakin shi muna tallan su sai muka ce mu ma ga mutanenmu guda biyu ko guda uku a saka na a cikin yan siyasa nan sai a sa waje guda ba na ce to wanda zai yi sulhu da ni in koma jam'iyyar ko kuma wani guri to ya ba mu duka takara ba na son ko kun ji abin da ya faɗa a bidiyon nake cewa duk wanda yake so ya sulhu da shi to ya ba wa mutanen shi takara to tun lokacin da baba ganuji da rara fa ba a tare shi rara fa zai yi APC a sama amma ba zai APC a Kano ba to shine rara ya ji kishin kishin din cewa za a ci ana shirin cire sunan shi daga cikin yan campaign din Bola Ahmed Tinubu domin su ba su son wanda ba zai tazarce ba ba su wanda zai sama daban kasa daban to shine wai saki wannan waƙar wanda ya waka ta harzika su wanda shine har magoya bayan Baba Gando suka ce in suka rara sun saka manjagara sun yarkato hakoran shi har suka yi magana cewa ba zai ga Bola ahmad Tinubu idan ya zo Kano wasu su ma suna ganin da cewa rashin kunya ne har ya budu ke ce wai gwamna Gando zai wai zai sulhu da shi wai to dai a ƙarshe wannan waƙar da ne ta ƙarshe ta ƙara harzuka ta ƙara tada abin ya tsamari haka har ya bar garin Kano to Allah subhanahu wataala ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya sa mu dace ka ce a cire suna wannan naji da ban ce a saka ni ba inda ka ji duk wani taro da kake da ni ido na aji mu harkar jinin bu ba sai da takarda ba APC abidin Allah jalula Macana? suna Sana kamun mai kamun suke su sana suna murna samari na murna happy samari happy everybody no a yana so ya bambance su ne